تفضل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن rasuluhu amma ورسوله asalamu بعد wa عليكم wa barkatuhu yan uwa musulmi ina rokon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawan da muke ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke rokon Allah ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu tashi a sabuwar sura yau ita ce suratu takwir bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idha ash-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت نعم آه سورة التكوير ma'anan at-takwir shine tafiyar da hasken abu wannan sura mai albarka suratu ne sura ce da aka kira ta suran takwir suran tafiyar da hasken rana suran nan mai albarka makiyatun ta sauka a makka ne domin tana bayanin abubuwan da suka shafi gobe kiyama saboda me saboda wato al'amari ne da ya shafi aƙida yawancin ayoyi ko kuma surori na makkiya waɗanda suka sauka a makka za ka ga gaba ɗayansu suna bayani ne akan wato ko rukunan imani gobe ƙiyama abinda zai faru mutuwa a bauta wa gumaka suna bayani ne akan tsantsan aƙida domin shekara goma sha uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a makka innan yana kira zuwa ga aƙida kawai a gyara aƙida a rike Allah shi kaɗai a cire kowa a cikin zuciya a cire komai a cikin zuciya a bar wa Allah zuciyar shi kaɗai idan muka duba ayoyi da suke madaniya wanda suka sauka a makka a madina yawancinsu suna bayani ne akan hukunce-hukuncen wato a abun nan musulunci sallah zakka jihadi kasuwanci da sauransu a wannan, wannan sura makiya ɗin ayoyinta wato ashirin da tara ne daidai a bismillahirrahmanirrahim muna tabarruki wajen karanta wannan sura da abin da ke cikinta da sunan Allah subhanahu wa ta'ala mai rahaman nan mai jin kan nan za mu ga asurorin da suka wuce can baya tun daga ya ayyuhal muddathir innan ya ayyuhal a suratul insan muna ta gangarwa al-mursalati amma ya sa'alun wannan zi'ati su a basa dinnan duk za mu samu suna taɓo bayanin kiyama-kiyama ƙiyama kaɗan kaɗan kaɗan abin da zai faru amma wannan suran ita ta kawo mana mafiya yawan abubuwa da za su faru a kiyaman ne Allah ya ce idha shamsu kuwirat idan ranan nan da muke ganinta muke amfanuwa da haskenta idan wata rana ta zo kuwirat Allah ce za a tafiyar da wannan hasken gaba ɗaya a shafe shi wa idan nujumun kadarat idan taurarin nan da muke ganinsu aka tafiyar da haskensu su ma suka tumɓuko daga inda suke suka faɗo wa idan jibalu suyirat idan manya-manyan duwatsun nan da muke gani sun suyirat aka tafiyar da su daga inda suke za ka ga dutse da ka sani da girman shi ɗin nan da bai misaltuwa wajen girma gobe kiyaman nan sai ka ga kawai an zamar da shi tamkar auduga iska yana kaɗe shi kawai sai ka ga suna tafiya kamar giragizai kawai duwatsun sun tafi kawai sun tashi daga inda suke dama su suke danna ƙasan yanzu babu su ƙasa dole me ta juya ta hautsina kawai wa idan isharu uttilat idan dabba da ake kiwonta musamman ma raƙuma masu ciki uttilat za ka ga an yi watsi da su an yi banza da su mai kiwonsu ma ya gudu ya basu basu da mai kiwo haka suke yawo an kawo maka raƙuma ne musamman masu ciki saboda mai kiwo duk inda yake ya fi kulawa da dabbobi musamman masu ciki domin yana sa rai za su karu za su haihu yana binsu ya ga lokacin haihuwansu nan saboda dabba in za ta haihu a daji in ba mai kiwo a kusa wani sa'i akwai namun daji da suke zo su yi wa wannan saniyan ta'addanci da abin da za ta haifa ko karnuka ko angulaye ko waɗansu namun daji to za ka ga ɗan adam yana son dabbobi kullum yana kiwonsu yana kula da su musamman ma lokacin da suke da ciki amma wata rana za ta zo in ji Allah ka ga an yi abandonin nasu an yi watsi da dabbobin ba mai kiwon ba mai su kowa kawai ya yi gaban shi wa idan wuhushu hushirat idan dabbobi na daji hushirat su ma aka tada su aka tara su aka firgita su tsuntsu tsuntsaye suka bar wajen shekansu su ma suka bar 'ya'yan da suka ƙyanƙyashe ka duba tsuntsu yadda yake son 'ya'yan shi ko 'ya'yan kaza ka ta san ma za ka ga kazan nan tana iya ƙoƙarin ta yi faɗa ta kare 'ya'yanta ta amma za ka ga dabbobin su yi watsi da 'ya'yansu tsuntsaye sun yi watsi da 'ya'yan kawai sun bar shekansu inda suke wata ta bar kwanta a yanda suke kawai kowace ta tashi ta firgece ta yi nata gaban hmm? dabbobi ka ga zaki da 'ya'yan karnuka da 'ya'yansu duk wata dabba ga 'ya'yansu nan suna shan nono yanzu ta haife su tana kulawa da su amma za ka ga dabban nan ta gudu ta bar 'ya'yan nan stranded saboda wata rana in ji Allah wa idhal biharu idan tekun nan da muke gani tekun nan da muke gani kuma sujirat sai gaba ɗaya a mai da su wuta teku duk zai zamanto wuta in ji Allah subhanahu wataala a wani guwa idhal biharu fujirat fujirat din na wato za su fashe teku ya fashe ya haɗe da wani teku bi ma'ana yanda muke gani ake tsare dem. ake tare dam da damina idan aka yi ruwa ambaliya sai ya zo ya me ya zo ya fasa wannan dam ɗin kaga ruwa ya yi ambaliya to teku da teku wannan tekun sai ya fasa bariya wani shamaki da yake tsakanin shi da wannan tekun sai kaga duk tekunan duniyan nan sun haɗu sun to teku ɗaya sai Allah maɗaukakin sarki ya mai da su wuta wa idan nufusu zuwijat idan rayukan mutane zuwijat aka je aka haɗa su da gangan jiki gawa da da ta mutu an zare ran an tafi da shi yana wajen Allah to yanzu lokacin dawa da ran ya shiga gangan jikin yi jikin ya tashi to akwai ranar da wannan abun zai faru ko kuma idan nufusu zuwijat idan aka tada rayuka kowane rai a ta da shi da danginsa mumini a tada shi da ‘yan uwanshi mumunai, kafiri a tada shi da ‘yan uwanshi kafirai, munafiki a da shi da ɗin munafikai, haka shine wa idan nufusu zuwijan ne wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amati sai wa sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun Zuwijar a tada kowanne da danginsu irin wanda mai aiki irin naka sai a tada asalin wanda ya sunanta wannan aikin kai sai a tada ku a ƙarƙashin tutansa akwai waɗanda za a tada su a ƙarƙashin tutan fir'auna wanda suka yi ta'addanci na mulki da ɗagawa da zalunci a mulkinsu irin na fir'auna to sai a haɗa ire-ire ire-irensu sai a tada su a ƙarƙashin fir'auna wanda suka yi kafurci dukiya ya ruɗe su irin na hamana suka yi aikin shi sai a tada shi irin waɗannan ‘yan liwaɗi a tada su a ƙarƙashin masu liwaɗi wato shine idan nufusu zuwicar kowane irin mutane sai a tada su varieties varieties gwargwadon irin ayyukan ku yan aiki iri ɗaya sai a haɗa su waje ɗaya yan aiki iri ɗaya sai a haɗa su waje ɗaya shine wa idan nufusu zuwijat wa idan mau'udatu su'ilat idan yarinyan da aka binne ta da ranta aka tambaye ta a wannan ranar metai ne aka binne ta bi ma'ana irin al'adan larabawan jahiliya kafin zuwan musulunci wanda idan aka yi wa ɗayansu da albishir cewa matan shi ta haihu kuma aka ce mace ce zalla wajhu muswaddan wa huwa kazim tawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun idan aka yi wa ɗayansu albishir da cewa matar shi ta haifi ƙyamace sai kaga zai wuni a wannan ranar cikin baƙin ciki da takaici fuskan shi a ɗaure a murtuke babu dariya babu babu menene babu babu babu abin eh, jin daɗi da nishaɗi sai kaga yana ɓuya ma yana dojin mutane kar a riƙa nuna shi matan shi kun gama mata wancan ta haifi ƙyamace jiya wai saboda wannan kunyata inda kunyan sai rika dojin mutane na kaucewa kamar wanda ya je aikata wani laifin da an ji ya aikata amma bai so ya haɗa ido da mutane sai ya je ya zauna shi kaɗai yana ta tunani yanzu ya rike wannan yar a cikin wulakanci da ƙasƙanci irin wannan ko dai ya je ya binne ta ne sai ya ɗauki yarinyar nan a ran da aka binne ta jaririyar nan a ran da aka haife ta sai ya je ya binne ta da ranta ba ta ci ba ba ta sha ba ba ta ci haƙƙin wani ba daga ta duniya an je an binne ta da ranta sai Allah ya tambaye ta a ranan wai wani laifi ne kika yi daga zuwan ki aka binne ki aka miki irin wannan ta'addanci din ita kuma sai ta ce qutiltu bila zambin an kashe ni ya Allah ba tare da zunubi ba waɗansu a wata ƙira'a a ta abin a ƙira'atu wato abid duha shine muslim ibn sabih shi kuma ya yi karatu wa idhal mau'udatu sa'alat sai ya sanya ita ce fa'ila a nan fa'il kenan wato idan jaririya ta tashi a gaban Allah sa'alat ta yi tambaya ta ce ya Allah ni me yasa aka mun ta'addanci aka binne ni ina da rai ne waɗansu suka ce malaman tafsir a wata ƙira'a kenan cikin ƙira'o'in alƙur'ani ita ne za ta yi tambaya a wata kira'an kuma sai aka kawo ita ce za a yi ma wannan tambayan domin wanda ya ta'addancin ya ji da kunnen shi irin ansan da za ta bayar sai Allah ya ce bi ayi zambin kutilat wane zunubi kika yi kawai aka kashe ki aka maki ta'addanci ko kuma ta ce bi ayi zambin kutilat da wani zunubi wani zunubi ne aka kashe ni ya Allah ina fata an gane ko yan adam kenan dama Allah da ya tashi halittar ɗan adam ya ga mala'iku mala'iku suka ce a'a ya Allah a ta alufiha fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ƙasan nan tana da kyau duniyan nan tana da kyau yadda ka halicce ta kashin fiɗa ka ce za ka halicci ɗan adam eh ka sanya man yufsidu fiha wanda zai barna a bayan ƙasa wa yasfiku dima a ya rika zubar da jini a doron ƙasan wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu laka ya Allah ga mu mu mala'iku ba ma saba maka muna maka tasbihi muna tsarkake ka muna maka biyayya ya Allah namu ibadar bata isa ba ya Allah sai ka ka dan adam mabarnaci a bayan ƙasa Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamun ni Allah na san abunda ba ku sani ba da ba a kama su barnan ba jahannama me za ta ci na'am in duka masu imanin ne shi kenan a shiga aljanna ita jahannama ina za ta samu rabo na dole a zo a yi barnan kuma jahannama ta samu nata rabon yawa kai kuma ka kiyaye kanka karka zamanto cikin rabon jahannama ina fata an gane ko wani sa'i baka himman ibada ma sai ka samu abokin gasa sai ka samu wanda kake competition da shi a fata an gane ko haka za ka tara yanzu misali wani sa'in ka je london su america sai ka samu musulman wajen irin ci gaba da kullum gwagwarmaya da suke ka samu ya fi namu na nan saboda mu an haife mu ne ba wani wanda ake competition yanzu in ka zo jihohin da yake akwai kafirai akwai musulmai ka samu himmansu da kokarinsu ya fi inda yake musulmai ne zalla babu wani kafiri a wajen sai ka samu himmanku daban nan yana kokari ya gina coci kai ma kana kokari ka gina masallaci nan yana kokari ya gina makaranta kai ma kana kokari ka gina naka makarantar nan yana kokari ya sayi program a TV ya rika yaɗa ki da shi kuma sai ku ce mu ma kar mu tsaya a baya kaga ka samu abokin menene abokin gasa kullum sai kaga musulunci ya fi ci gaba a nan amma inda muke mu ɗari ne zalla kawai ya ka samu babu wani abu babu wani ci gaba sosai kawai mu e mu ne ai ba damuwa kawai haka za ka tarar to anan malamai na tafsiri a game da waɗannan ayoyin sai suka ce idan aka tafiyar da hasken rana idan aka tafiyar da hasken taurari suka tumbuko idan aka tafiyar da duwatsu to a lokacin wa idhal isharu uttilat za ka ga dabbobi mai kiwon su ya gudu ya basu dalilin da yasa mai kiwo zai gudu ya basu a daji sai ya ɗauka ai kiyamar a daji ya ta tashi bari ya gudu ya je gida shi yasa ya bar dabbobin kiwon shi ya yi watsi da su sai ya ɗauka ai a daji ne bala'in ya faru yake gani wannan hautsinan bari ya gudu ya je gida ya ɓuya in ya je gida ma sai ya samu gida ma samtin wa idan wuhushu shirar dabbobi ma aka tada su suka taru suka birkice su ma dabbobi da suke rayuwa a daji sai su ɗauka ai bala'in a daji yake bari su gudu su da cikin gari suna zuwa cikin gari sai su samu shi ma garin ba lafiya ashe wa idal biharu sujjirat dabbobi ah, da suke rayuwa a cikin teku kwaɗi ne kifi ne da duk wata halitta ta ruwa ita ma sai ta ɗauka ai bala'in a cikin teku yake su ma suna kokarin su fito daga tekun su gudu su hau tudu su je su tsira sai su samu tudun ma ashe an hautsi ne sai ka ga dabbobin ruwa da dabbobin da suke rayuwa a kan tudu sai ka ga gaba ɗaya an haɗu an gwamutse kawai wannan ya gudo daga inda yake wannan ya baro inda yake rayuwa zai gudu su ma mutane cikin garin ya rikice za a gudu na daji ya yi cikin gari na ruwa ya yi kan tudu su ma na cikin gari sun hautsi ne sai ka ga ga ka ga kura ta rikice kai ma ka rikice ga mage ga bera mage ya rikice ta rikice bera ma shine shine zaka ga halittu da dabbobi na ruwa da na tudu da na mutane sai a hautsi ne kawai a gwamutse kowa yana neman wajen tsira ba mai tunanin na samu nama wai kura ta ga akuya ai daga nan li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi din zai fara kowa kawai gaban shi kawai yake duba ga maciji kawai he kaga ya ya zo maka kawai shi ma yana neman wajen tsira kai ma ka ta san mata inda yake kawai kowa ba zai kula kowa ba shine wa idan nufusu zuwijat a fassarar ɗansu malamai he kaga rayuka an gwamutsa su ga kura an haɗa ta da eh, eh, garken tumaki ga zaki nan ga mene wanda da ba a haɗuwa da ake zaune lafiya duk yau an haɗu kai saboda an firgita an tsorata kawai Allah ce wa idha suhufu nushirat idan takaddun ayyukan mutane an watsowa kowa nashi watsowa za a yi kawai shine yawma tatatsayaru fihi suhuf ranar da za a takaddun ayyukan mutum za a watso su ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin suratul isra'i um, a cikin suratul isra'i wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban aka ce ta'irahu alzamnahu ta'irahu wato littafin aikin za a jefa shi yana tasowa kamar ta'ira kamar tsuntsu har ya zo kawai wajenka sai ya dira a wajen sai ka ɗauka ka karanta ikra ke ta baka sai a ce ka karanta littafin aikin ka wane kafa bi nafsika yawma alayka hasiba kai kadai yau bayan ka karanta kai kadai ka isa kai wa kanka hisabi ka zaban wa kanka makoma kana gama karanta shi ka ce wuta kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana gama karanta ka ce ya menene ka ce ha umukra'u kitabiya wannan yana karanta ya ce ya laitani lam'uta kitabiya ina ma ba a bani littafi na ba kana karanta ka san makomanka kawai to shine wa idha suhufu nushirat idan takaddun ayyuka na mutum na alkhairi da na sharri aka jefo masa aka watsa wa kowa nashi ya karanta ya ga sakamakonsa wa idha sama'u kushitat sannan idan sama aka yaye ta aka kwaye ta yanda ake raba fata da dabba idan ana fiɗa haka kaga idan aka kwaye fatan nan aka yi fiɗa nan kaga za a tattara fatan a ajiye ta gefe to haka za a kwaye saman nan gaba ɗaya wa idhal jahimu su'irat idan wutan jahima aka ƙara rurata aka ƙara hurata ranar za a ƙara hura ta ne kamar misali mutum ne a maƙera ma malam a ce zo ka ziga wutan nan ta yi ja da wataƙila ta ɗan wani lip lip lip kawai zo ka ta da ita a ƙara hura jahannaman nan ta riƙa boiling ta riƙa boiling ta digiri in zafin ta ya hau ya ƙure kawai saboda me ta yi baƙi yau ta yi baƙi yau dama Allah ya nuna kullama khabat zidnahum sa'iran naman tana ɗan sauki to yau za a fito da ita a kawo ta wajen hisabi wa burrizatil jahimu liman yara idan a kawo jahimu a gaban mutane sannan Allah zai sa kuma a ƙara hura ta a zugugu ta mamalan kaga tana wani irin taratsatsi mamalan tana ja kawai ko yake baki kirin ne wutan jahannama aka ci mu mun saba da ja a nan wutan duniya a ƙara hura a hura ta a hura ta ta ƙure zafinta eh sai ka ga inji Allah subhanahu ta'ala sai ka ji kawai ta kadu ta mayyazu min alghaizi jahannaman idan ta kalli kafurai ma malam sai ka ga don su da take ji tana cewa tana wani irin kuka yanda kake jin tafasasshen tukunya yake ma malam zaka ji haka jahannaman take kuka tana ruri kawai ta kosa ta abin nan wani sa'i sai kaga tana kokari ta yi tsalle ta kamo mutum mata ta jefa shi da kanta tun ma ba a jeho shi ba wa idhal jannatu uzlifat idan aljanna aka matso da ita filin hisabi ga masu shiganta can a matso da jahannama jahim ga masu shiganta waɗansu malamai suka ce wani ɓangare ne na aljannan zai zo wajen filin hisabin idan mumunai aka gama musu hisabi sai su shiga wannan bangare sai su je ya haɗe da aljannan kawai ba sai ka sha wahala ba kamar yadda dai Allahu tabaraka ta'ala a'lam yanda idan za ka shiga jirgi akwai wata mota dogayen bus da za su zo dab da inda kuke a gate da za ku shiga ta inda za ku fito ku shiga wannan abun sai mota kawai ya je ya haɗa ku da jirgin da za su shiga to aka ce za a matso da wani bangare na jahannaman na jahannama ya kwashe yan wuta dab da su sannan kuma matso da wani bangare na aljanna shi ma ya kwashe yan aljanna shi ne wa idhal jannatu uzlifat idan aljanna aka matso da ita ga aljanna ga wutan jahannama nan tana ruruwa to sai me na to a ranar ne fa'alimat nafsun ma ahdarat wai a ranar ne ɗan adam zai fara tunanin abin da ya aikata a duniya a ranar ne ya tazakkarul insanu ma sa'a saboda wa burrizatil jahimu an bayyana jahim a ranar ne ɗan adam fa ya tazakkarul insanu wa anna lahu dhikra saboda waje a rabbuka wal malaku saffan saffan waji a yau mai izin bi jahannam a ranar ne yau mai izin ya tazakkarul insanu Allah ce wa anna lahu dhikra ina ne tunaninka yau zai amfani wai ranar ne zai nadama to da ya ga jahannama malam sai ya fara recalling kawai ranar na aikata kaza na ɗauke kaza na sace kaza na yi tamfarin da mita a gidan mai na cuci mai gidana da ya bani in tuka masa mota ga mai gidana ya bani shago in kula da shi na cuce shi ga dukiyan maraya wani an bani amana ranan mutum shi da kanshi zaka ga kawai tuna ayyukan kawai da yayi kawai saboda ya ga wutan jahannama kawai dole ma ya yi tunani ga ayatin anan an karanta ma ka yi tunanin kaki wai sai ga ka ga jahannama sai ga ka ga mala'iku sun zagaye ka sai ga ka ga Allah a ranar za ka yi wai tunani to in ka yi tunani ka ga ba ayyuka masu kyau kai ba sai mai a ranar sai ka ce bari in koma gefe in sake sallah me hana ka tuna tun yanzu yanzu ne aka baka chance da dama ka yi tunani in baka gyara baka gyara tun yanzu shine aka ce duniya wajen aiki ne ba mai maka hisabi lahira wajen hisabi ne ba wajen aiki ba ne to duk wanda ya ce wai shi ba zai rika tunanin yanda yake tafiya ai Allah ya kira ka a wata sura yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ittaqullaha ku ƙara tsoron Allah din wal tanzur nafsun ma qaddama li rai ya rika bada account din ayyukansa tun a nan duniya me ya kaddamar wa gobe lahiransa ku ji tsoron Allah shi Allah mai ba ku labarin abun da kuka aikata ne nan ne wajen tunanin ka gyara kaki sai ka je lahira shi ne Allah ce wa anna lahu zikra ina tunaninka zai amfane ka yau ina nadamar za ta amfane ka babu lokacin nadama ya wuce ina fata an gane ko Allah maɗaukakin sarki ya rufa mana asiri ya sa mu je a sa'a fala الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم التي فلا أقسم بالخنس ina rantse muku da taurarin nan guda biyar alkhunnas wanda suke ɓacewa su fito su ɓace waɗannan taurari guda biyar ɗin su ne bahram da zuhal da atarid da mushtari da kuma a su ne guda biyar da zaharatu da mushtari da bahram da zuhal da atarid taurari ne waɗanda suke fitowa su fito daga mafitansu su zo su ɓace shine alkunnas masu bacewa aljawaril kunnas wanda suke gudana a kan hanyoyinsu alkunnas su je su sauka a inda Allah ya kaddara su sauka kamar yadda in kaza ta yawonta ta yawonta za ta zo ta sauka cikin ma'akulkinta ko dabbobin shanu in sun je kiwo za su zo su sauka cikin shingensu inda ake ɗaure su to Allah ya ce ba sai na rantse muku da waɗannan taurari guda biyar ba wanda suke fitowa su je su fada mafaɗansu su ɓace wallaili idha as'as na rantse muku da dare idha as'as lokacin da ya fara duhu lokacin da dare ya fara shigowa duhu ya fara rufewa kaɗan kaɗan kaɗan can kaga duhu sosai na rantse muku da dare a wannan lokacin da ya fara shigowa wasu na rantse muku da asuba idza nafasa lokacin da ya fara numfasa bi ma'ana lokacin da haske gari ya fara wayewa na rantse muku da waɗannan lokutan domin lokutan suna da wato suna da muhimmanci kwarai da gaske Allah ce dalilin da ya sa na rantse muku da taurarin nan na rantse muku da daren nan idan ya fara duhu na rantse muku da safiya idan gari ya fara watsakewa dalilin rantsuwa Allah ya ce innahu tabbas wallahi la ƙaulu rasulin karim wannan ƙur'anin magana ne na Allah da ya taho ta hannun jibril alaihi salam jibrilu ne ya saukar da shi rasulun wani manzo ne na Allah manzannin guda biyu ne suke hidiman ƙur'ani shi wannan manzon na farko jibrilu ya karɓo shi daga Allah ya zo ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne manzo na farko shi kuma annabi sallallahu manzo ne daga Allah ɗin zuwa ga mutane sai ya karɓo daga jibrilu ya zo ya isar wa mutane to rasulun karimun anan jibrilu ake nufi ƙur'anin nan maganan Allah ne da ya fito daga jibrilu alaihi salam rasulun manzo ne shi jibrilu nan karimun mai matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ذي watin jibrilu innan ma'abucin ƙarfi ne sosai hmm? a can aka ce zumin ratin fastawa ko nan kuma zikuwatin ma'abucin ƙarfi ne jibrilu inda zil'arshi makin can a wajen allah ma'abucin al'arshi tabbatacce jibrilu ma abin girmama ne yana da daraja a can sannan mai ƙarfi ne a can muta'in shi jibrilu din a can inda yake a cikin sammai muta'in ana masa da'a sosai domin shi ne shugaban mala'iku so mala'ikun suna masa biyayya da da'a kwarai da gaske samma a can sama kenan ba summa ba samma hunaka sannan jibrilu dinnan aminun amintacce ne na Allah shi yasa Allah ya zaɓo shi ke bashi sako zuwa ga annabawa yanda Allah ya bashi saƙon nan haka yake kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ragewa ba bai taɓa ƙarawa ba ina fata an gane me yasa jibrilu din ne ya zamanto ma'abucin ƙarfi ne saboda wato irin kiran jibrilu shedan ma in ya ganshi ma kaucewa yake ka san shedan in aka baka sako sai shedan sai wajen kai sakon sai shedan ya rika raya maka aka ce malam ga dubu hamsin ka kai mawa ne sai shaidan ya tare ka amma ya kamata ai ka dan dau dubu biyar ai ka ce sun bace ko ka ce ba a kirga daidai ba ne ko ka ce mista aka ya rika raya maka ya rika raya maka wannan sako na amanan da aka baka ka kai ma wani din nan sai shaidan ya tare ka ya canja maka tunani ya sanya maka wani irin wasiwasi ya kaga ka ci amana ka rage ka ci amana ka rage salamu alaikum gashi an ce in ka maka sako da makamantansu shike to na gode Allah saka da alheri dan aka kirga shi kuma ya gamu don can na ga sako amma bai cika ba ah ina wani ah ni haka aka bani haka aka bani ina jin ba a kirga bane da a'a wallahi na hau bus ne daga yan kura ne in a Kano ne zuwa ka san nan da ake sata in yan kura ina eh zuwa su singa zuwa su dakata can in zaka tafi dakata hmm? wallahi sai aka zare mu sai aka zare kuɗin ko na hau daga fanteka ne zuwa ina ne zuwa kasuwa zuwa menene shikenan to shedan in ya ga jibrilu ya san ba halitta ba ce wanda zai iya tinkaran ya mata wannan shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya yi shi ƙarfan gaske shi jibrilu ɗin zai sauka daga sammai bakwai ma malam a ya zo ya isar da sako ya tashi sammai bakwai tafiyan da muka ce za a yi shekara dubu nawa dubu bakwai tafiya kawai sannan ya dawo kuma tafiya shekara dubu goma sha hudu ko ba haka ba tafiyan kawai ka keta suka je na bakwai din tafiyan shekara dubu bakwai to dawon fa shi ma sannan sama ma da sammai bakwai in mai yake shi can ne Dabda Allah shi yasa da ya tambayi manzo Allah yaushe za a yi tashin kiyama ne manzo Allah ce ai kai da kake tambaya na baka fi wanda ake tambaya sani ai kai kafi kusa da Allah ya kamata ka fi ni sani yaushe za a yi tashin kiyama shine yace mal mas'ulu an habi a alama minasa ai wanda ake tambaya bai fi mai tambaya sani ba kai ne can kusa imma akwai ran da za a ya kamata ka fi ni sani yace to bar wannan bar wannan nema ba harkata bane fa birni an amaratiha Eh, inna ma ilmuha inda Allah mu bar wannan to ba ni yan alamomin ya Muhammad ya ta jera masa alamomi ina fata an gane kuma abun mamaki Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jibrilu innan a yanda yake shine zamu ce zamu karanta a can gaba walaqad ra'ahu ko bil ufuqil mubin to a taƙaice Allah ya ce muta'in samma amin sai Allah ya sake rantsuwa Ba ya ce inna hula ƙaunar rasulun karim sai ya sake ce wa ma sahibukum bi majnun wannan ku kafiran makka sha wannan wannan ɗan uwanku muhammad sallallahu alaihi sallam da ya fito daga cikinku ɗanku ne jikanku ne naku ne ɗan uwanku ne ina tabbatar muku shi ba majnun ne ba mahaukaci ba ne. domin kun je kuna yin sharri kuna yada shi mawaki ne a'a dan sihiri ne a'a mahaukaci ne kaza kaza Allah madaukakin sarki ce ina tabbatar ku wa ma sahibukum bi majnun wannan dan uwanku ba mahaukaci bane ba yanda za a yi zababben Allah ya zamanto mahaukaci ba yanda za a yi sai da aka baka qur'ani sai ka zamanto mahaukaci shi kuma wanda kan shi babu ko aya shine daidai ƙur'ani kawai don ka haddace shi ka haukace don kawai ka san Allah Allah ya zaɓe ka da saƙo sai ka zamanto mahaukaci Allah ce to wa ma sahibukum bi majnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin kuma haƙiƙa tabbas annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ga Jibrilu innan a sama a ta gabas haka kamar yadda na baku kissan can ya ayyuhal muddathir ko me yasa manzo Allah ya gudu ya lulluba wata rana yana tafiya sai ya ji an kira shi kawai ya Muhammad anta rasulullah wa ana jibril manzo Allah ya ji kira da wani irin murya ya Muhammadu kai manzo ne na Allah ni kuma ni ne jibril manzo Allah ya waiga dama hagu bai ga mai kira ba sai ya daga kai sai ya ga jibrilu akan kujera ciya yana zaune baya sama baya ƙasa to nan ya tsorata ya gan shi da fuka-fiki ɗari shida jibril ya gan shi a halittan shi a suran shi ta gaskiya inda Allah halice shi nan ne kawai manzo Allah ya taɓa ganin jibrilu a yanda yake amma yawanci yakan zo masa a suran mutum ne wani sahabi dihya kalbi a haka jibrilu yakan ɗauki kamannin wannan sahabin ɗaya daga cikin sahaban manzon Allah ana kiran shi dihiyatu to idan zai zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo wa manzon Allah a surar wannan sahabin ina fata an gane ana ce su mala'iku sukan rikide a sura mai kyau mai kyan kamanni shaidanu ne suke rikice macizai ka dangare kare jaki ka je ka taba abu ka taba bala'i ka ga. tare a gida bayan ka bar shi can waje su ne suke rikidewa a munanan abubuwa kaskantattun abubuwa wulakantattun abubuwa amma mala'iku suna rikidewa a mutane ne masu kyau masu ban sha'awa istala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sha'ar eh? la yura alaihi asaru safar haka a kyakkyawan yanayi ma mala ina fata an gane me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam jibrilu yake zuwa ya ga jibrilu a asali yanda yake saboda karshe dan wata rana da ba a nuna wa annabi sallallahu jibrilu yanda yake ya san jibrilu tsaf ko manzo Allah ya ce ƙaryan shedan ya rikide ya yi kama da jibrilu bai isa ba shaidan zai iya shaidani zai iya rikide ya zama toni zai karbi kudin ka zo ka same ni malam tuntuni an karbi bashi ina yake ce ma ni bane kace billahi lazi kai ni kaga shaidan yana duk suna da irin wannan kulle kullen na sharri zai iya daukan eh, abun nan shape din matanka ka ce na ganki a kasuwa ta ce wallahi ba ni bane wallahi ke ce wallahi ba ni bane ya kina sake ki shaki uku dama burin shi kenan ba abinda shaidanu ba sai su zo su caji rigan ka su zare kuɗi su tafi ka zo ka ce matanka ne ba abinda ba sai shi yasa kullum muke neman tsari Allah kare mu da su haddasa fitina da rigima musamman ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi yanda za su raba shedan ba abin da yake burge shi ya ji an kashe aure wanzu Allah ya ce idan yamma ta bayan la'asar can yakan shimfiɗa kujeransa da karagarsa ta mulki a tsakiyar teku ya ce dukkan rundunansa su kama masa report aikin da suka yau na sharri wannan ya ce yalla bai ranka daɗe ban bar wani yau ba sai da ya sha giya ce tafi da Allah zai tuba giya kuma menene yau na ya tabin wani na matsa masa na ta abin da sai da ya ta zina ya ce ka zai da ya istighfari za a za a yafe masa na yi kaza na yi kaza ce ku je kawai wani ce ban bar wani yau ba sai da na raba auren sai ce na'am maimaita unji na raba auren wani ya ce zo nan zo nan zo shi ya rike shi ya rike shi ya rike shi ya ce zauna ta dama na kafa masa kujera ta dama ya ɗauko wani irin crown irin hulan mulki inna na mamala ya sanya masa saboda shi ne ya zo da the best abin da yake so saboda raba ma'aurata biyu innan nan ka raba dangantakan al'umman da sun kai dubu talatin kai kana ganin kai da macin ne kawai aka ɗaura auren ku amma an duk wani danginta na ɓangaren uwarta duk wani danginta na ɓangaren ubanta da duk wani dangi na ɓangaren mahaifiyarka da duk wani dangi na ɓangaren mahaifinka ku biyun nan da aka ɗaura muku aure a yanzu an ƙulla dukkan ‘yan uwantaka da waɗannan duk inda kuke to yi mutum dubbai ne aka ɗaura su a tsintsiya ɗaya aka haɗa kansu duk inda ƙanwarka take aure duk inda ‘yan uwan mijin da su kuma abin da dangin mijin da dangin uwar mijin da dangin mata duk wanda suka taba ta zai ji an taba shi ne haka nan bangaren duka to shi shaidan in ya raba wannan auren to ya rarraba waɗannan al'umma dubbai da aka hada a lokaci ɗaya sai kaga wannan bai magana da wannan wannan bai magana kai ba shi da Allah banza kai nan muka bashi kanwar mu da wulakanta ina ruwa da shi ana gan shi a masallaci ya zo tafsir na banza da shi ya yi kan haka za ka ji haka za ka ji shikenan to saboda an nuna manzo Allah Jibrilu karara yanda shaidan bai isa ya rikide ya ɗauki kamannin Jibrilu ya zo ya yi ma manzan Allah sallallahu wasa da wahayi ba amma da ba a nuna wa annabi Jibrilu ba to wataƙila shaidan sai ya yi wata shiga sai ya zo annabi ya ce ni ne kullum jibrilun na aida nake ka maka saba <laughs> baka taba gani na fa sai yau ko to kawo aya kaza kaza ba haka bane na a mai da ita kaza kaza kaga an an canja to shi yasa aka nuna masa karara ga jibrilu sannan kuma daga nan kuma in zai zo annabi sai ya zo a suran mutane akwai randa annabi yana zaune sai ga jibrilu ya zo a suran mutane ya keta sahabansa inda kuke zaunin nan ya zo gaban manzan Allah ya zauna tare da manzan Allah ya yi abin da zai yi ba ya tafi annabi ya ce wannan fa jibrilu ne to idan da zai zo a suran shi manzan Allah ya gan shi ma kawai ya gudu gida shi a lullube shi kai kuma ya za ka in ya shigo nan ai an tafi kenan an tafi kenan akwai wanda in sun ga jibri mala'ika yanda yake za su mutu a ranar wallahi Allah rufa mana asu wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin manzan Allah ya ga jibrilu a sama ya ganshi mubin karara da yake manzan Allah har yace ya ga kayan da jibrilu ya sama irin sundusin wastabraqin dinnan da muka faɗa kayan yan aljanna dinnan sundus wanda ake saƙa shi da zaren gold ba mun yi shi a can baya ba yace irin tufafin na ga jibrilu ma yasa yana zaune Allah ya sake rantsuwa yace wa ma huwa alal ghaibi wannan mutumin Muhammadu dan uwanku nan Allah yace wallahi wallahi baya taba tawaye wani abu na wahayin da muke tura masa ghaibu anan shine wahayi dhanim ay bakhil marowaci marowaci shine zai takaita abin da ake so ya bayar duka to manzan Allah bai taɓa rowan wahayin da Allah ya turo shi da shi ba a ce ya faɗi wannan ya yi rowan wannan saboda alherin da yake ciki sai ya yi rowa kar mutane su samu alherin na shi ya riƙe a ɗan adam ne zai yi eh, in an turo fom gashi za a ɗauki ma'aikata kaza in ya ga alherin da ke ciki mai kai sai ya ɓoye su ya hana su mutane saboda tsaban baƙin ciki da wutan ciki da Allah ya yi waɗansu da in aka kawo fom da ana neman yara za su tafi saudiya scholarship menene wani in ya karɓa ya ga bayi da yara cikin bayi da ɗa wanda ya kwalifan sai ya ture su kawai ya tura su a ƙarƙashin durowa kawai ya mance so muhammad dukkan wahayin da muke masa in ji allah yana isarwa baya tawayewa baya ragewa baya rowa wani alheri ga al'ummansa allah ce sam to kai yanzu da ka kirkiro abubuwa na bidiyo'i na ƙarya ka watso a cikin al'umma kana nuna annabi ya tawaye kenan kai yanzu bari ka bullo da su ka kawo kana tuhuma kenan Allah ya ce wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim na'am wannan qur'anin Allah ce sam ba maganar shaydan bane ar-rajim la'ananne tsinanne magana ce ta Allah saboda haka sai Allah yake tambayan mu yana cewa fa aina tadhhabun in huwa illa dhikrun lil alamin liman sha'a minkum an yastaqim وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ya ce to ya ku mutane fa'aina tazhabun ina kuke tafiya ne ina kuka dosa ne yasa kuke juya ƙur'anin nan baya ga gaskiya ƙarara muna gaya muku ina ku ke tafiya ne hmm? fa'aina tazhabun ga gaskiya a nan kun kama nan kun yi haka kuna tafiya ina ne za ku je ku samo gaskiyan fa bi ayi hadithin ba'dahu wani gaskiya ne wani zance ne za ku je ku rike bayan na alkur'anin nan ana cewa ka zo nan kai ka kama wancan hanyar kana tafiya to inda kai nan din ina za ka ana ce ka dawo ka bi tafarkin ƙur'ani ka ƙi ka bauɗe ka yi can can ɗin inda kai in ji Allah ina za ka ne Allah ce ƙur'anin nan fa ba tilas ba ne in huwa illa zikrun shi ba komai bane sai dai gargaɗi ne wa'azi ne tunatarwa ne lil na kamar yadda ce fadhakkir inna ma anta lasta alaihim illa man tawalla fayu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar qur'anin nan naka ya muhammad kayi gargaɗi ka faɗakar kayi wa'azi wa'azi ne ga duk duniyan nan lil alamina ba libani isra'ila ba ne ina fata an gane duk annaban da aka aiko sai a ce libani isra'ila li qaumi lutin qaumi nuhin amma wannan qur'anin shi zikru ne lil alamina ga duk duniyan nan qur'anin nan wa'azi ne a gare shi Allah ya turo zuwa gare shi Allah ya ce liman sha'a minkum Allah ce na gama da buga muku misalai wanda ya ga dama daga cikinku an yastaqim ya zo ya kama hanya ta gaskiya mai kakkiya zuwa ga Allah gairil magdubi alaihim waladdalin kada ya yadda ya biye ma hanyan waɗanda Allah ya fushi da su yahudawa kada ya yadda ya bi hanyan ɓatattun mutane kiristoci saboda haka ga hanya mustaƙimiya ita ce koyarwar alkur'ani shine abinda annabi ya zo da shi shine musuluncin nan wanda ya ga dama in ji Allah ya zo ya bi shirya ta gaskiya wanda ya ya bari sai dai fa ka sani duk yanda kake so ka shiryu ka dawo gaskiya din wa ma ta sha'una duk yadda kake son gaskiyan duk yanda kake so ka shiryu din fa to ka sani ba za ka iya ba illa an ya sha Allahu sai Allah ya so rabbul na ubangijin talikai ina fata an duk yanda kake so ka shirya din ka ji ka yi imanin to sai Allah ya so sai Allah maɗaukakin sarki ya so idan bai so ba ba za ka yi imanin ba sam shi yasa imanin nan ni'ima ce ta Allah falala ce ta Allah haske ne na Allah yake sanya shi a zukatan bayin shi da ya ga dama ya shirye su wanda kuma Allah bai so su ba sai Allah maɗaukakin sarki ya bar su Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya na'am بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك نعم قاوة سابوة سورة ما البركة سورة الانفطار وتسورة تدداريوه daddarewa da tsatsagewa shine infitar wannan sura mai albarka a jerin surori daga bakara kana gangarowa ita ce sura ta tamanin da biyu ita ma makiyatun a makka ta sauka domin tana bayanin abin da ya shafi gobe kiyama imani da gobe kiyama yana daga cikin aƙida yana daga cikin aƙida al'amari ne na zuciya na aƙida wa ha ayoyi wannan sura mai albarka tis'a ashara goma sha tara ne kacal ku rika duba surorin yadda suke tafiya haka a jejjere wato wannan sura in ta kare he ga ta gabanta kamar ci gaba ne kuma duka suna bayanin alkiyama ne duk yadda amma ya ta sa'alun anin na yawma yanzuru almar'u ma qaddama yadahu wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaban sai wan nazi'ati gharqan wan nashidati nashdan yanda ake zare rai sai aka zo fa idza ja'ati sakha yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi sai aka zo shi ma a basa wata walla aka tabo kadan kissan manza Allah da maka wannan sai can karshe fa idza ja'ati الدامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما wa وبرزت jahimu لمن يرى aka gama nan sai aka fara kuma iza shamsu kuwira idan rana aka tafiyar da haskenta aka ɗauko kuma yanzu mun shiga iza sama'ul fatarat kuma idan sama ta zo tana daddarewa duka zaka ga wannan suran continuation ne na suran da take wuce haka haka haka za mu gani har mu zo iza zulzilatil ardu zilzalaha mu zo kuma alqari'atu mal qari'a wa ma adraka mal yawma yakunu an-nasu kal farashil mabsus wa takunu al-jibalu kal ihni al-malfush alhaakum at-takasuru hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa haka haka wailul likulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa addadahu yahsabu anna malahu akhladahu eh? haka za mu samu duka kiyaman ne kiyaman ne kiyaman ne ake ta bayani saboda ranan fa bala'i ne da musiba shi yasa ake maimaita mana in aka yi ta maimaita maka abu fa kullum abu ɗaya ka kula da shi ka kiyaye shi ka masa tanadi ka masa shiri ina fata an gane ko to za mu karanta wannan sura mai albarka muna masu neman tabarruki da sunan allah nan mai rahama mai jin kai bismillahir rahmanir rahim kenan Allah ce idza sama'un fatarat idan sama ta daddare ta tsatsage ta kekkece ma malam saboda girman girgizan da kiyama za ta yi har sama ta daddare ta ka taba jin wani ƙara a duniya na bom ko na wani missile sama ta dare saboda wai ƙaran shi Allah ce ka duba farji ilbasara hal tara min futur sun marji albasara karratai ne ka sake daga idonka daga nan zuwa shekara daya ka yi ta kallon sama za ka ga inda ta tsage amma ranar tashin kiyama don bala'in wanda ranar sammai bakwai in ne za su kekkece su daddare su faffashe ma mana sai bakwai da muke kai in su ma su daddare su kekkece Allah ce idan sama'un fatarar idan sama ta daddare ta kekkece wa idhal kawakibun tafarat idan taurari suka tumbuko daga inda suke suka fado suka runtumo ƙasa wa idhal biharu fujirat can an ce wa idhal biharu sujirat nan idan teku gaba ɗaya fujirat suka faffashe ma malam suka damo teku ɗaya atlantic ocean ne a'a red sea ne a'a sai ya ɗaya atlantic ɗin ma na pacific na misiran nan fa northern alexandria mediterranean su menene to duk waɗannan teku kowanne da sunan shi mai zaman kanshi mai zaman kanshi nan ga tekun nan an raba nan ga wannan tekun to inda ya raba tsakanin su tekun za su fasa wajen kawai su zo su haɗe gaba ɗaya su zama to teku guda ɗaya shine fujirat wa idza istasqa Musa liqaumi fa qulna drib bi asakal hajara fanfajarat minhu 12 aina sai ga ruwa ya keto ya fasa dutsen ya tsago shi yana fitowa qad alima kullu unasin mashrabahum so idan tekun suka faffashe inda ya raba su din suka faffashe suka hadu to sai can kuma sai su jira sai a mai da su wutan kuma teku ya zama to wuta hmm? dama ka san duk duniyar teku ne yake zagaye da ita inda yake dan bushen kaɗan ne inda muke rayuwa to duk inda yake zagaye da mu ya zama wuta sai me wa idhal quburu idan kabargura bu'thirat suka tsatsage suka daddare waɗanda suke cikin kawai suka fito to a ranar wannan bala'in ne fa alimat nafsun ma qaddamat wa ahdarat wa akharat ko a ranar ne fa wai mutum zai fara tunanin abin da ya gabatar wa gobe kiyaman na alkhairi da abin da ya jinkirta bai aikata shi ba wato bi ma'ana a ranar ne dan adam zai fara tuna abin da ya aikata na alkhairi da na sharri duba mun karanta ayoyi masu kama da wannan sun kai aya bakwai shi wai tunanin nashi sai ya ga sama ta yi collapsing sai ya ga rana ta faɗo sai ya raga taurari sun tumɓuke sai ya ga duwatsu sun dandake sai ya ga sama ta kwaye ƙasa ta ninnike wai a ranar ne zai fara tunanin fa ah nika me na yi ma wannan ranar ne makai me na tanada ma wannan wai a ranar ne zai fara tunani kun san a can Allah ce liman sha'a minkum an ya taqaddama aw ya ta'akhara wanda ya ga dama tun yanzu in ji Allah tun ranar ta zo ba an ya taƙaddama ya gabatar da alkhairi wanda ya ga dama kuma an ya ta'akhara ya zauna ya tasharri to in wannan abun suka faru to aliman nafsu ma kaddamar wa akhar ranar kowane rai zai san irin ayyukan alkhairi da ya aikata da irin ayyukan sharrin da ya aikata balil insanu ala nafsihi basira ya fi kowa sanin kansa Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal insanu ya kai ɗan adam kafiri ma gharraka bi rabbikal karim me ya ruɗe ka a nan duniyan ne har ka rabu da ubangijinka mai karamci Allah ya maka karamci Allah ya ɗaukaka ka Allah ya maka gata ya maka ni'ima iri iri iri iri har ma yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha da zaka zauna ka ƙididdiga ni'imomin da Allah ya maka na ɓoye da na bayyane ba za ka ƙirga su ba me ya ruɗe ka ne ya kai ɗan adam da ka zo duniyan nan har ka mance da Allah wai ba Allah gaya mu abun da ya ruɗe ka ɗin mu ga menene wannan abu kuɗi su suka ruɗe ka har ka tuna ba Allah ma mulki cin kaji wani daɗi ne wanda har ya mantar da kai ɗan adam Allah yana kiran kafiri ne me ya ruɗe ka a duniya nan gaya mun shi wanda har ya mantar da kai ni Allah har kana cewa ba Allah ma ba ka sallah ba ka komai me ruɗe ka manta da ni'imomin da Allah ya maka su ne an nasa babnal ma a sabban a can sun mashakagna sun sabila ya sara sun ma'amata hufa akbara a ra'aitu mu shajaratan tu menene tukidun a antum a menene an sha'atum shajarata a hannun munshi'un duk ga ayoyi nan gaban wanda ya maka wannan ni'iman da jin daɗi da gatan nan wai duniyan nan gaya mun abinda ya mantar da kai ya ruɗe ka har ka manta da Allah gaya mun allazi khalaqaka ce da wanda ya halicce ka fasawaka ya daidaita ka fa'addalaka yayi balancing ɗinka ka daidai ka kafu a ƙasa ga kanan ka tuna fa fi ayi suratin da Allah na ya ga dama da ya zaɓi kowace irin sura ma a wanda ya ga dama rakabar sai da yi ka da Allah ya ga dama fa sai ya yi ka alade da ya ga dama ya yi ka kare ko ya yi ka jaki ko ka yi ya yi ka kadangare ko tsaka ya yi ka haka da ya ga dama fa sai ya zaɓi cikin halittunsa da yake so sai ya yi ka wannan don Allah kun taɓa ku ji wanda ya fito yana challenging Allah ya Allah me yasa ka yi alade alade to Allah ce haka da na yi ka alade fa ba mai tambaya na ba mai cewa me yasa na yi ka haka amma duk ban yi ka cikin waɗannan dabbobin ba na yi ka mutum na karrama ka na mutunta ka to me ya ruɗe ka har ka zo wai ka mance da ni har kana musu wai bana nan ba zan iya taimaka maka ba in ka tashi neman arziki sai ka je gun wani in ka tashi fitowa siyasa sai ka je gun wani wai wajen shi zaka nemi mulki in ka tashi neman kaza sai ka je gun wata halitta me ya ruɗe ka ne me yasa ka bauɗe haka Allah maɗaukakin sarki sai ya faɗa mana dalili za mu ji dalilin gobe da ya sa mutum ya zo nan duniya ya kafurce wa Allah ya wa Allah ya mance da Allah ɗin za mu ji dalilin abin da ya ruɗe shi ɗin ba Allah ya tambaye shi me ya ruɗe shi ba to za mu ji abin da ya ruɗe shi gobe insha Allahu tabaraka ta'ala Allah nuna mana amin ya rabbal alamin amin amin ya rabbal alamin عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم نعم نعم سيدي إيه، في أن bai da halaye mai kyau kuma ka zo ka nan na farko dai wato aure idan aka zo tambayanka halin wani mutum da ake gani kai ka san halayensa aka zo aka tambaye ka wane e wane yana neman yarmu da aure amma mun zo ne mun ga abokinka ne ko kana kusa da shi menene halayensa da ka sani nan in ka ɓoye ka aikata haram in ka ɓoye Allah sai ya maka azaba da uquba Allah ce wala taktumu shahada kada ku yadda ku ɓoye abin da kuka sani game da wannan mutum, in mashayin giya ne ka ce mashayin giya ne wane yawa wane bai sallah wane ɗan wuyuyi ne ka faɗi dukkan abin da ka sani game da shi nan ba za a caje ka da cewa ka ci naman shi ko ka yi gulman shi ba ana cewa gulma ba abu nan ba a kama mutum da cewa ya ci nama ko ya yi gulma a abubuwa guda shida idan aka nemi ka ba da shaidan wannan mutumin ka faɗa na biyu idan wannan mutumin ka faɗi halinsa don kar a koyi da shi kaiwa ne na gafa kuna yawo da wani ku zo nan kun san wane kuwa kun san irin ayyukansa kuwa yana fa kaza yana fa kaza yana fa kaza kaga kai maganan shi ai baya nan kuma abinda baya so ne kake faɗa to irin wannan ba gibatu bane wanda ka faɗi halayen mutane don wa'azi ka faɗi halayen mutane don ba da shaida ka faɗi halayen mutane don gargaɗi a kiyaye ko ka faɗi halin mutum saboda a yi hattara da shi nan idan yi kuskura ka ɓoye halayensa za a gina fa wani al'amarin musulunci ne based on shaidan da za ka bayar sunna annabi ake so a gina kuma an zo an nemi shaidan ka ne don ya zamanto an gina wannan sunna akan concrete foundation ashe kai foundation din is not solid foundation din gurɓatacce ne sai ka zo ka rufe aka je aka yi gini akai dole ya rufta da mutanen kuma kai ne responsible

wani sa'i in kana shawara a kan aikin alheri kuma wanda kake son ka yi ne kawai ba wai ka shawara ina son in gina kaza a'a ka fito da abu za ka bar in ka tsaya shawara wani zai kawo maka wani abun nan kawai haka ka fasa kaga ka fasa saboda haka idan wannan mutumi ya cancanta Allah ne ya ce a bashi ba mahaifiyarka ba ba mahaifiyarka ba ka bashi ana ba mutum ba don halin shi ba sayidina abubakar mutanen da yake bawa zakka yake taimaka musu yake ciyar da su lokacin da waɗannan munafukan madina suka yi wa aisha ƙazafi wai cewa ta yi alfashan na wa iyazu cikin waɗannan da yake taimakawa ba wanda ya kai su yaɗa wannan magana sai dina abakar bayan allah ya wanke aisha ya saukar da ayoyi ya barrantar da ita sai dina abakar ce ba za ku sake ganin kwabo ba sake taimaka ku tattara ku bani waje Allah ya saukar da aya wala ya atali ulul fadli minkum sa'ati kar waɗanda Allah ya yi wa bai wannan da abin nan ayyukan alherin da ke kada su janye su ci gaba da yi sai dina abakar ya dawo da su ya rika su kuma saboda haka kai umurnin Allah kake bi ba wai don ka daɗaɗa wa wannan mutumin ba ya mare ni yau da safe da yamma na fidda zakka sai na ya cancanta nan kuma yi amfani da ce Allah ne ya ce in bashi sai in bashi can kuma yau in jira sakamakon mari na a wajen Allah yuke na eh ba zan baka ba ka manta wanda ka mara ne ko in ce in baka bani ba dai ka ba ma wani haƙƙi ne na Allah dole ka fitar ko mu yau gayya ma mu yaƙe ka don Allah an ci a yaƙi wanda suka hana zakkan ma na fata an gane abubakar shekara na yana yakansu a takaicen takaicewa ya bayar idan kuma bayarwan zai kawo masa rigima da mahaifiyar ai miskinan suna da yawa ko Mr. A ya cancanta, Mr. B ya cancanta yana cikin categories, Mr. C ma yana ciki, an ce karka ba Mr. A, sai ka ba Mr. B shine madadi. Miskini ake so eh, ba shi kadai bane miskini a duniya ai. Yawa don ka zauna lafiya da ita, sai ka ba ma wani miskini. shikenan wanda ya ce mutum ne ya fara azumi na wata ramadan na'am sai rashin lafiya ta kawo shi ya da rasu a cikin wata ramadan su baka da shi za su dawo su fara azumi a'a abinda Allah ya ɗiba masa kenan a watan shida zai ya mutu shikenan ya yi su ya mutu amma misali da rashin lafiya ya same shi ya sha shida bayan azumin ya warke tsab yana da halin ya rama gobe jibi gata a'a ni sai na je dubai na dawo zan fara rama in shaallahu ya je ya dawo a'a wani ma zai biki abokina a Lagos sai bayan bikin shi zan fara rama kaza irin wannan delay din delay har ya mutu to nan ne za a rama masa shidan ko kuma azumi ne yayi alkawari tsakanin shi da Allah ya Allah na maka alkawari in bukata ta kaza da kaza ta biya zan yi azumi guda shida bukatan nan ta biya ya zo bai yi ba nan ma ana rama masa amma wanda yana cikin yi kai Allah ya datse shi sai ya ɗauki ran shi kenan abin da ya samu a wannan shekaran kenan abin da ya wuce din nan kuma ba bashi bane bai tarar da su bane bai tarar da shi ba na mutu yau na tarar da azumin gobe to don me wani zai zo ya rama abin da ban ban tarar da shi ba wanda na tarar da su ina da rai na yi su wanda kuma suka rage Allah bai kai ni ba sai ya ɗauki ran yau ya za a kallafa ma wani can wannan shi ne la samu dace Wani ya ya mutum ne da Sallar na'am shi ya haɗa kuma ya ainihin haɗa jami'in sallah ma a da asa kuma zuwa zai haɗa sawa'un yana kan hanyar na tafiyan da asar ta yi a eh, zahar ta yi sai ya jawo la'asar yana dai kan hanyar can magariba ta mai a hanyar yana yin magariba sai ya jawo isha ya haɗa su ko kuma garin da ya je can ɗin inda zai je ya yi wani abu a matsayin shi na bako yana da iko lokacin azahar nana yi ana kira a garin bayan ya sauka a hotel ɗin shi ya haɗa sallolin shi bibbiyu in an zo azahar sai ya haɗa da la'asar ɗin shi in an zo magariba sai ya haɗa da isha ɗin shi ya ci gaba da harkokin shi har ran da zai dawo babu wata matsala nan, babu wata matsala ya kasance yana aiki a hotel shekaru a hotel ya to alhamdulillah za mu ce ayyukan shi suna nan tun da ya tuba ya koma ma Allah kuma ya bari to alhamdulillah Allah maɗaukakin sarki ya yafe yawa amma musulunci abinda yake so ai wala hillu lahu an alafi ilan ne hatta ya alama hukumar lahifihi. farko kafin ka yi approach abu ka yi shi ka zo ka tambaya salamu alaikum ina fata malam kaza kaza a aikin hotel aka ɗauke ni ya ka gani sai ya zauna ya bayyana maka in ya dace ko bai dace ba amma he ka je ka taro abun nan ka fito ka ce ka yi tunani daga bai Allah dai ya yafe mu matsalan mu mu matsalan mu in in muka saboda tsaban son zuciya mun san abun nan akwai maganganun malamai akwai shubuha fadawa muke kawai sai mun faɗa din mun zo wuya da ce a nemo malam inda yake duka wane fa yana wuya zai lime malam wane ne zai fidda shi a zo ma da safe a zo ma da yamma a zo ma da daddare a zo ma lokacin da bai dace ba lokacin da kake bacci a ce baka isa kai bacci ba kai malami ne fito kawai jama'a suna neman ka na fata an gane ko to yawanci haka muke walla duk abin da mutum zai indi ba kyau sai zuciyar shi ya dan nuna masa dar haka sai dai in kai ba mumini ba to yawanci zunuban da muke fadawa muna fadawa cikin su ne ala ilmin wa basira ciki muna sane muna sane da hukuncin su muke fadawa in kujen mutum ya tuna abu din yace kai mu yi kawai to ya san kawai ya san mu yi din nan ya san kawai mu keta ne to saboda haka akwai wanda abun zai zomanto masa a jahilci Allah ya afallahu amma salafa Allah ya fema abun da ya wuce kuma matanka nan da ka aure ta da nan kuma za a ce a warware auren ba in an ce a warware auren bai ba ta sai ka ga mana hukuncin ƴaƴan kuma ina za a kai su wa za a tattara a kai musu saboda haka in Allah ya fahimtar da mutum ya bari to Allah ubangiji ya yafi wannan shi ne wanda ya ce ma da kayan cewa idan mutum ya zo sannan ya samu jami'i bayan ne sai ya dinga na da hmm. umra haji da umra fa in ban manta ba haji da umra cikakku cikakku cikakku na'am a ban sani ba ba zan yi wa annabi shishigi ba annabi ya ce wanda ya zo masallaci ya zo ya zauna a masallaci aka idar da sallan asuba yana zaune cikin alwalan shi bata warware ba yayi ta karatun qur'ani ko dan su wuridi ko azkar har rana ta fito yayi sallan shine yake da lada wanda take zaune a ɗakinta ɗakin ta masallaci ne yawa akwai wani sa'i wata ibada wanda Allah zai keɓance waɗansu bayinsa da falalanta yanzu misali falalan jihadi wa aka keɓancewa maza ne aka wajabtawa falalan zuwa masallaci wa aka wajabta wa zuwa masallaci maza ne saboda haka mu tsaida abu a inda annabi ya da shi wannan ga wanda ya zo masallaci ne ya yi wannan su kuma matan Allah ya san yi kuma abinda za su yi can su kuma su zamanto daidai da abinda mazan suke samu zalika fadlullahi ne yu'tihi man sha talakawa sun yi sun yi sun yi a daidaita su da masu kuɗi ko ba haka ba da farko suka garzayo wajen annabi ce manzon Allah masu kuɗi fa sun kwashe lada sun bar mu yaya suna sallah kamar yadda muke yi suna azumi kamar yadda muke yi sun tsere mana wajen zakka sai mai kuɗi aikin haji sai mai kuɗi shirya jihadi da mujahidun da ɗaukan ɗawainiyarsu sai mai kuɗi duk sun tsere mana ta wannan manzo Allah ya ce ku zo zan ga muku wani sirrin da za ku kamo su ku rika kau da wani abu a hanya sadaka ne ku rika ai subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar sadaka ne sakin fuska ga dan uwanka sadaka ne murmushi a fuskan dan uwanka sadaka ne ka taya mutum wajen daga masa kaya ka dora mai abin hawansa sadaka ne ko ya dora akan kai sadaka ne ko ka tura masa abin hawansa vespa lada akwala ta mutu ka tura masa lada ne duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin su su ma masu kuɗin da suka ji ga sirrin da manzon Allah ya gaya ma talaka don su kamo su su ma sai su yi wannan suka koma wannan aikin sai mutum ya yi fakin jip ɗin shi kawai sai ya kau da kwalba sai ya ɗau mota ya tafi kuma haka suka yi ta yi talaka suka garzayo manzon Allah wannan abun da kace mu yi fa su ma suna yi fa manzon Allah amma Allah ce to ku haƙura zalika fadlullahi yu'tihi man yasha sun fi ku kawai falala ce na Allah yake ba wanda ya so to sai a daidaita su shi kenan sai a yi haƙuri a fata shi yasa aisha ta ce ya manzan allah maza sun tsere mana wajen lada fa suna jihadi mu ba ma yi sai manzan allah ce mata aisha kuma akwai jihadin ku wanda babu takwabi babu kibiya a ciki menene ta ce alhaji haji in kun je haji kun kiyaye to za ku kamo su wajen ladan jihadi kun gani akwai abin da allah zai musanya musu ta yi wa mijinta biyayya da ɗa'a da ladabi ta zauna ta tarbiyyantar da 'ya'yanta sai ka ga irin waɗannan abubuwan in ta bi su in aka tara su sai ta kamo ka sai ta kamo ka saboda haka ku bar wa annabi yanda ya faɗa yawwa saboda haka aka wanda ya zo masallaci in Allah ya kaddara ta zo masallaci alhamdulillah tana da shi wannan shi ne ta liman ko masallaci duba dai alaman nan akwai to shi kenan Allah saka mata da alheri mata albarka za a sayi globe insha Allah za a sayi globe a sa ko amplifier ko abin nan wannan abun magana Allahumma izzal islam al muslimin wa dhilla shirka al mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a ad-din ya qawiyyu ya azizu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna min ar rashidin اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إله وانا الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الذي هو حسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نعوذ بكلمتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن وصل اللهم وسلم وبارك وعنِّم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين